الإسلام بالعروة الوثقى واسعوا فيما يحصل لكم من ربكم الرضا والغفران ثم اعلموا عباد الله أن شهر رمضان هو شهر القرآن فيه أنزل وفيه كان يدارس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فيه يضاعف الله أجور من قام بتلاوته فيه يتحقق لتالي القرآن السكينة والوقار وزيادة اليقين والاطمئنان وهذه من أعظم عوامل تأثير القرآن في العبد وإن مما ينبغي أن يعلم أن الزمان المناسب يساعد على تأثير القرآن الكريم في النفس الإنسانية ويزيد المسلم هدى على هدى ونورا على نور ورمضان أفضل الأوقات لتلاوة القرآن والتأثر به لأن القرآن غذاء الروح وفي رمضان يضعف سلطان النفس الأمارة بالسوء على البدن للصيام عن غذاء البدن فتستعلي الروح وتقوى بغذاء القرآن الكريم فينتفع المسلم بكلام الله غاية النفع ويتلذذ بتلاوة القرآن الذي هو غذاء روحه وحياتها قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله أذمة الأمور كلها بيده ينصر عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمره ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء يضرب الأمثال وينوئ الأدلة والبراهين يدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها ويذكر عباده عباده فقرهم فقرهم إليه وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه فكيف لا تحبه فالقرآن مذكر بالله مقرب إليه فينبغي للمسلم أن يعنى بتعلمه ويكثر من تلاوته لأنه النور والشفاء والرحمة والروح والهدى والفرقان والذكر الحكيم والبرهان أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا الأمر مائكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم باين gabatar da godiya قال تعالى wanda shi ne mai ɗaukaka mai makaɗa'a wanda ya ji tsoronsa mai ƙasƙantar da wanda ya saba wa umarninsa wanda kuma shi ne ya buɗe ƙofofin alheri ya buɗe ƙofofin alheri ga wanda yake son samun yardarsa ya ne ƙofa mummuna ko ƙofar aiki mummuna daga wanda ya cinkare ta kuma ya jibince ta muna godiya ga Allah ta'ala muna yabo gare shi akan abin da ya aikata mana na kyautayi muna kuma shaidawa cewa babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah shi kaɗai. ba shi da abokin tarayya babu abin bauta banda shi na kuma shaida cewa annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma shugabanmu bawan Allah ne kuma manzan Allah ne Allah ya zaɓe shi Allah ya fifita shi ya Allah muna roƙonka ka ƙara salati gare shi da sallama da kuma albarka da kuma dukkan waɗanda suka bi shi suka bi shiriyarsa ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma ku yi riƙo da igiya amintacciya daga addinin musulunci kuma sannan ku yi ɗawainiya ku yi ƙoƙari wajen neman dukkan abin da zai samar muku yardar Allah da gafararsa bayan nan ku sani ya bayan Allah cewa watan ramadan shi ne watan alƙur'ani a cikin wannan wata aka saukar da shi alƙur'ani a wannan wata mala'ika jibrilu yakan zo ya yi karatun alƙur'ani tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wata Allah yana riɓanya yana ninka ladan wanda ya tsaya ya karanta alƙur'ani a cikin wannan wata duk mai karanta alƙur'ani da natsuwa da kwanciyar hankali sukan tabbata gare shi da kuma ƙaruwar yaƙini da natsuwa a zuci natsuwa da Allah natsuwa da alƙur'ani natsuwa da wannan magana cewa daga gare shi take wannan kuma suna cikin manya-manyan sabubba da suke sa alƙur'ani ya tasiri a bawa ka ga girman mai maganar ka ji girman maganar a kuma kwaɗaitar da kai a kan ladan da za ka samu in ka karanta wannan magana kuma ka ji irin canjin da za ka samu a zuciyarka sakamakon tafirantuwa da wannan magana ta mahalicci wadda ita ce magana da tafi kowace magana tsarki da kyau da zubi da gaskiya da adalci da kowane abu ake so a kyautatawa lalle yana daga cikin abin da ya kamata a sani cewa zamanin da ya dace kuma yake taimako akan ƙur'ani ya tasiri a ruhin ɗan adam a rayuwar ɗan adam kuma ya ƙara wa musulmi shirya akan shiryar da Allah ya bashi haske akan hasken da Allah ya bashi to watan ramadan ko shi wannan zamani yana da tasiri to watan ramadan shine mafificin zamani da za a karanta alƙur'ani kuma a tasirantu da shi in dai ka san me ake nufi da tasirantuwa shine abu ya bar gurbi a zuciyarka a ga alama cewa abu ya taɓa ka idan raƙumin ya wuce a rairayin sahara to wannan alamar ba ta ɓuya sai lokacin da iska da guguwa ta zo kuma ta lullube ta wannan shine ake nufi da gurbi alama to a ga alamar alƙur'ani a rayuwarka ya kai bawan Allah ka karanta inda Allah ya yi magana akan ya ayyuhal ladzina amanu ka ji cewa da kai ake in umarni ne ka zabura ka aikata in hani ne ka hannu a ga alamar ka gaskata Allah ka san Allah ka san girman Allah ka san me ake nufi da magana ta shiga zuciya ta kuma yi tasiri a wannan zuciya zuciyar kuma ta amfana da wannan abin da ta saurara to a watan ramadan ko in ce watan ramadan shine lokaci mafi ɗaukaka mafi daraja wajen karanta alƙur'ani da tasirantuwa da shi domin ku alƙur'ani shine abincin rai shine abincin zuciya a watan ramadana kuwa ƙarfin da zuciyar mutum mai umartarsa da'iman da aikata mummunan abu to wannan ƙarfin nata yana yi rauni wanda yakan yi tasiri akan jiki me yake jawo raunin saboda azumi idan mutum yana azumi ƙoshi babu inda ƙoshi shine ake tunanin aje a biya buƙatar jiki ƙarfin da zai sa a tuna biyan buƙatar sha'awa amma inda yunwa to sha'awa tana rauni don haka ala abubuwan da za su sanya mutum ya zama mai fitsara mai kangarewa mai tsaurin ido ga ubangijinsa to samun azumin nan yana raunana su to a wannan lokacin ba lokacin da ya dace tasirin ƙur'ani ya shiga zuciya irin wannan lokacin da mutum rauninsa ya ishe shi Allah ta'ala ya sa mu dace malam Ibnu al-qayyim yana faɗi dangane da al-qur'ani yana cewa ta'ammal khitab al-qur'an kalura da maganar da Allah yayi a cikin al-qur'ani in ka fahimce shi zaka rika hararo a zuciyarka ga wani sarki wannan sarki sarauta gaba ɗaya ta kace Shi ne wanda a ranar kiyama zai ce limanil mulkul yau sarauta gawa take duk wani sarki a ƙarƙashinsa yake shi ne sarki na haƙiƙa wanda mulkinsa ba wani ne ya naɗa shi ba duk wanda yake sarauta Allah ne yake naɗa shi to a ranar za ka hararo kana karanta alƙur'ani za ka fahimci mai mulkin komai da komai shi yake magana wanda ya halicci kowa da komai shi yake magana walahul hamdu kulluhu dukkan yabo ya tabbata gare shi azimmatul umuri kulluha biyadihi dukkan abin da ke jan al'amura baki ɗayansu to a hannunsa yake shine ne mai ba sarauta shi ke bada kuɗi shi ke bada natsuwa shi ke ba da alheri shi ke ba da kariya daga sharri shi ke ɗaukakawa shi ke saukewa shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ke jarabawa in an samu rashin lafiya shi ke warkarwa babu gun wanda za a je in ba shi ba to in kana karanta alkur'ani da waɗannan ma'anoni za su yi tasiri a zuciyarka ya zama babu inda za ka kaɗa kanka ka tafi in kana cikin musiba in ba ga Allah ba yan sa'o ibadahu yana wa bayinsa nasiha a cikin wannan ƙur'ani a wannan magana tasa abinda za ka samu kenan yana wa bayinsa nasiha yana shiryar da su zuwa ga abinda in sun bi shi za su samu cin nasara da farin ciki kuma yana kwaɗaitar da su ga wannan abu yana tsoratar da su daga abin da yake a cikinsa akwai halakarsu sannan kuma ta hanyar sunayensa da siffofinsa yana gaya musu shiwaye waye su san shi shi ne al rahman shi ne al rahim shi ne al-maliku shi ne al-ƙuddusu السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ينا جاء مسو سونا ينسى don su san girmansa babu reni a tsakaninsu da shi da babu su babu wanda ya yi su in ba shi ba kuma duk abin da suke daga numfashi zuwa ci da sha daga samun ikon furzar da abin da ya shiga cikin jikinsu babu mai ba da ikon su yi in ba shi ba ta'ala wata ƙaddas to Allah ta'ala yana kuma neman su so shi ta hanyar wannan ni'imomi wanda kullum yana tuna musu yana gaya musu shi ne ya musu ni'ima kaza shi ya halicce su ya sanya musu harshe ya sanya musu hankali ya ba su ikon magana ya hana dabbobi magana amma ɗan adam yana magana ya ba shi ƙwaƙwalwa ta rizini ya yi tunani ya ga ya dace ya ga abin da bai dace ba to duk wannan ni'imomi ne da Allah yake faɗa don ya sa mu so shi don me ba za ka so wanda ya maka ni'ima ba ko a maganar ɗan adam da ɗan adam ana cewa mutum yana mallake zuciyar wanda ya kyautatawa inda ka kyautatawa mutum to kana mallake zuciyarsa sai ya zama duk abin da kake so kace yayi maka sai yayi to yaya wannan ubangijin da komai shine yayi mana kuma gazancensa muna karantawa ce ba ma ta sirantuwa da abin da yake faɗi fa yuzakkiruhum bi ni'amihi alaihim a cikin alkur'ani Allah yana tuna wa bayansa ni'imomin da ya yi musu kuma sannan yana umarta su da abin da zai sabbaba musu wannan ni'imar ta samu kammaluwa sannan yana tuna musu abin da ya yi tattalinsa a wurinsa na karama ga wanda ya a gare shi ya kuma ba su labari don su tsorata su razana da abinda ya yi tattalinsa na ukuba ga dukkan wanda ya saba masa yana ba su labari a cikin alkur'ani da irin abin da ya aikata wa bayinsa na rahama da ɗaukaka da sakamako a ƙarshe da aljanna sannan yana ba su labari yadda ya aikata da maƙiyansa waɗanda ba sa fansa waɗanda suka kafurce masa suka ƙidinsa yadda ya aikata da su babu wanda ya fi ƙarfinsa a cikinsu zai bayyana musu a cikin wannan littafi kaifa kanat aqibatu ha'ula'i wa ha'ula'i yaya sakamakon waɗannan mutanen kirki ya kasance yaya sakamakon waɗancan mutanen banza ya kasance Allah yana buga misalai ya sanya misali ya ce ku duba man ku gani ya yi misali da dabbobi ya yi misali da sauran halittu ya yi misali da yadda mutum yake da bawansa bawansa da ya mallaka yaya kake ka mallaki bawa shin za ka iya ɗaukar tauran abin da ka mallaka da kai da bawon ku mallake shi gaba ɗaya Allah ya ba da irin waɗannan misali ga sunan da yawa a cikin alƙur'ani yaya kai kake ɗaukar abin da ka mallaka to don me yasa Allah da ya mallake ka kai ba za ka ba shi girman da ya cancanta ba Allah ta'ala yana nuna wa bayansa a cikin alƙur'ani nau'o'in dalilai dalilai da hujjoji iri iri yana kiransu zuwa ga darus salam shine gidan aminci shine aljanna yana kuma ambatan siffofin wannan gida akwai kaza tajiri min tahtiha al-anhar za a gaya maka dan ka suranta cewa gidaje ne za a baka ba gida guda ɗaya ba gidan da za a baka inda za a ajiye bulala bulala da ɗan adam ke amfani da ita wanda ba guri mai kyau yake aje ta ba a yake yasar da ita amma bulala wurin da za a ajiye ta ya fi duniya da abin da ke cikinta a cikin aljanna to ya za a kai wasa da wannan lamari da Allah ta'ala kullum yake gaya maka Allah yana ba mu labarin kyawun aljanna da siffofinta yana tsoratar da mu daga gidan halaka yana gaya mana a cikin alkur'ani ga irin yadda wutar jahannama take ba a fita in an shiga sai ga wanda Allah ya so in ya mutu ya tauhidi ya kuma shiga wuta saboda saƙo in kudan kafirci ya shiga ba a fita za a yi ta azabtar da shi fatar jiki idan ta ƙone ta maile Allah ta'ala ta yayi wata fatar a halitta musu ita ta sake konewa a sake wata ta sake konewa a sake wata haka har abada za a rika azabtarwa bawon Allah Allah ya gaya mana wannan a ƙurani ya za kai kai sakaci ka bari ka shiga wuta baka shiga aljanna ba Allah ta'ala yana gaya mana munin abin da ke cikin wannan azaba ta wuta da kuma wato munin ita kanta wutar da ɗabi'arta Allah yana tunawa bayinsa har yanzu faƙarahum talaucinsu zuwa gare shi ya ayyuhan an antumul fuqara'u ila Allah Allah kullum yana gaya mana wannan a cikin alƙur'ani ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah babu abin da za ku iya in babu Allah ba ku da katabus sai da Allah motsinka da numfashinka da ci da sha da kwanciya sadar da zumunci tarbiyyar 'ya'ya fatauci aiki laiburanci duk ba zai yi ba in baka buƙaci ubangijinka wanda shi ne mafi wadata ba ya kuma gaya mana wa'annahum la ghina lahum anhu tarfata daidai gwargwadon kiftawar ido ba za su iya wadatuwa daga barin Allah ta'ala ba fa idza shahidatil qulubu min alqur'ani malikan in zukata suka shaidi wannan sarki sarki mai girma ga girma ga kuma rahama da tausayi ga kyauta ga kuma kyau ina za ka samu wannan siffofin sun haɗu a ɗan adam ga mulki ga ƙarfi sannan a haɗa da tausayi ga kyau baya rowa a yi zunubi yanzu a zo gare shi a tuba ya ce tashi ka tafi an yafe in an jima ka sake ka sake dawowa ya ce je ka an yafe ɗan adam ba zai ma wannan ba to in kana karanta alƙur'ani za ka ga wannan irin siffa ta Allah ta'ala wanda wannan zai kwadaitar da kai yaya za a yi a ce wannan su ne siffofin wannan ubangiji mai sarauta kuma a ce kai ba za ka so irin wannan mai sarauta wanda ya siffantu da irin waɗannan siffofi ba malam yake cewa falƙur'anu muzakkirun billahi alƙur'ani yana tunatar da kai Allah sannan kuma yana kusantar da kai zuwa gare shi don haka ya kamata ga musulmi ya mai da hankali wajen karatun alkur'ani neman iliminsa ɗan shekaru nawa muke da su a yanzu ka samu mutum ya kai shekara hamsin sittin ya tsallake ashirin talatin arba'in bai tsaya ya koyi alkur'ani ba ka ji mutum bai iya karanta alkur'ani ba har yanzu yana shekara saba'in me kake yi haba bawan Allah ka tashi ka je gun malami a koya maka alkur'ani irin yadda kake damuwa da kasuwancinka irin yadda kake damuwa da fataucinka irin yadda kake damuwa da kwasa-kwasai a wurin aikinka don ka samu promotion haba abin zai shiga da kai aljanna a ba baka san shi ba a sai ana karanta maganar Allah baka san komai a cikinta ba wallahi ba karamar hasara ba ce kwanan nan a wani darasi nake ambata menene zai hana kana karanta alkur'ani al'imam muslim ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ta'ala idan mutum yana sallah yana karanta alkur'ani kana karanta fatiha kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin yana amsa maka yana cewa bawa na ya yaba mini ya gode mini haka zai ci gaba duk abin da ka faɗa a fatiha yana amsa maka yanzu da ka san ma'anar abin da ke cikin fatiha ka tsaya gaban ubangiji a ce kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin amma kana soshe soshe a buga maka waya ka ɗauka ka kalla ka amsa a nan duniya in ka je wani ofishi ba za a barka ka shiga gaban shugaba kuma da waya ba ba dan ana tsoron za ka kashe shi ba a'a girmansa ya fi ƙarfin ya bar lamarin mutane dubbai da haƙoƙinsu da yake da suke kansa kai kuma kana gabansa ya baka lokaci ka zo kai bayani sai ka tsaya kuma ka rabu da shi ka saurari wani wannan shine zancen babba ya ajiye lokacinsa ya saurari mutane sai ka zo gabansa a lokacin da ya baka duk bai suna so su shigo an baka dama kai kuma sai a bugo maka waya sai ka rabu da shi sai kuma ka ɗauki wayar wani to ina ga kana ganawa da ubangijinka kana gaya masa bukatunka kana complain kana neman rahama kana neman kaza da kaza sannan ka juya baya ka kauce ka ɗauki waya ka saurari wani abu daban to ya bawa Allah kai wa kanka wa azizancenmu yana da yawa dangane da wannan lamari kuma lokacinmu ba wanda bai bari mu ci gaba da wannan zance ba ne har zuwa ƙarshensa saboda lokaci ya ƙure ya kamata dai musulmi ya karanta alƙur'ani ya yawaita karatunsa domin kuwa shine haske shine waraka shine rahama shine ruhi shine shirya. shine kuma abin da zai bambance maka tsakanin gaskiya da ƙarya shine kuma azzikirul hakim shine ambatan nan wanda yake cike da hikima shine kuma alburhan hujjar da ba a iya kada ita muna roƙon Allah ta'ala ya amfani mu da alƙur'ani Allah tabbatar da mu wajen karanta alƙur'ani mu amfani da wannan dama mu karanta alƙur'ani kuma Allah sa haskensa da shiryar da suke cikinsa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 ya Allah muna roƙonka duk wanda yake zaune a wannan wuri da duk mai sauraronmu Allah ka sa muna cikin waɗanda alƙur'ani zai cece su gobe kiyama Allah ka sanya mu cikin waɗanda azumi zai cece su gobe kiyama Allah yadda ka shigar da mu wannan wata Allah ka sa mu zama mutanen kirki fiye da yadda muke kafin zuwan wannan wata duk shiryar da kake saukarwa a wannan wata Allah ka sa ta same mu duk rahaman da kake rabawa da alherai da kake rabawa a wannan wata Allah ka sa ya same mu duk shiriya da gaskiya da ta, ya Allah ka ba mu duk shubuha da yana da za ta rufe mana ido mu kasa gane gaskiya Allah ka yaɗe mana ita daga idanuwanmu Allah ka ƙara mana basira mu ga gaskiya kuma mu bi ta mu ga ƙarya mu guje mata Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa ta mu dukkan abin ɓacin rai da damuwa da tashin hankali Allah ka kaɗe mana ya Allah ka taimaki shugabanninmu wajen ɗaukar mataki a kan halin da al'umma suke ciki Allah ka fidda mu daga wannan mummunan hali halin rashin zaman lafiya halin kashe-kashe halin kaskanci halin wulakanci iri-iri halin talauci mummuna ya Allah ka arzuta bayinka da abin da yake na halal wanda kuma zai zama musu mai amfani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar umu ila salatikum yarhamukum Allah